To, Assalamu alaikum al'ummar ƙasar Saudiya. Suna na baban gida wanda aka fi sani da suna likitan mata. Ga ni a garin Riyadh. Ga kaya, ga kaya za mu buɗe yanzu. Muna suk jarradiya gidan shafa. To, wasu suna zuwa da kaya suna da mutane cewa baban gida ne kayan baban gida ne to shi yasa na zo riyad da kaina lokaci na farko da na taba zuwa na zo saboda in rarraba wa yan uwa da abokan arziki kaya mun zo da kaya na matsaloli daban-daban na maza da masu kyau masu inganci kamar yadda kuka saba jina to ni ne ina yawan masu rana fata alheri kuma a makka dan uwana dr zayyano yana can kuma duk ma inda waye mutum yake a kasar saudiya insha Allah zai samu akwai na maza akwai mata akwai kayayyaki kala kala saboda kar ku sake a baku labari yanzu nan za mu bude su radiya gidan shafa ku tura yan uwa da abokan arziki sakunan mu dan Allah darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai sillar samun waraka wurin wani kai ma kana da kamishin ta wurin ubangiji allah ya samu dace allah ya ba mu nasarar taimakawa al'umma kamar yadda muka saba ubangiji allah ya sa ziyara dama alheri yana muku fata alheri albishirin ku al'ummar garin Rihad babban birnin kasar Saudi Arabia wannan karan kun taka babbar sa'a wannan shahararren kayataccen dakto wanda kuke ta tsimayin zuwansa kuma kuke da burin ganawa da shi wato Prince Babangida S Naira likitan mata mai sharewa uwar gida amarya yan mata zawarawa hawayensu har ma da mai gida saboda haka ku shirya tarba babban bako wato Babangida S Naira likitan mata kamar yadda kuka sani ya kawo ingantattun magunguna kala-kala akwai maganin gyaran nono akwai maganin cikar duwawu da maganin gyaran gashi ga maganin rage tumbi maganin sanyi da zafi akwai maganin karya tambaya maganin farin jini da na neman mijin aure ko maganin mallakar miji ko saurayi akwai kalolin humra na farin jini ko karya sihiri likitan ya kware wajen bada maganin tazarar haihuwa har ma da maganin karfin maza baki daya kai wannan magungunan da likita ya zo da su ba za su lissafu ba kawai sai kun zo wajen likitan mata Prince Babangida S Naira waɗanda kuma suke a cikin garin Maka akwai Dr. Zayyani yana nan zai ci gaba da tarbar ku yana share muku ku. dan haka suka garzayo tare za ku iya tuntubar sa a nambobi kamar haka nambar Najeriya ko na Saudiya za ku iya tura sakonnin ku ta kan akwatin wasa. nambobin su ne 0540 tamaniya wahid saba'a itinin arba'a itinin za kuma ku iya tuntubar su kamar haka sifir kamsa tis'a kamsa tamaniya saba'a tis'a sitta itinin sufur za kuma ku iya samun su a wannan nambar ita ma kamar haka sifir kamsa tis'a saba'a tis'a sifir wahid talata saba'a kamsa ko kuma ku neme su a su na Najeriya kamar haka sifili bakwai sifili shida biyu takwas tara shida takwas takwas tara ko kuma sifili bakwai sifili shida uku uku hudu uku shida sifili ɗaya ko kuma sifili takwas sifili shida tara takwas sifili biyar shida ɗaya takwas jama'ar garin Rehad wannan dama ce ta musamman. Bangaren girma na duwawa kari ko rage haɗe su gaba ɗaya maganinsa yana aiki kwarai kina so si baka ka baka ka ki taho a zuba, ki gaba ɗaya maganinsa yana aiki kwarai wata kofar ta ya bushe babu ruwa ko da kwaya ɗaya